yanzu hizba ai suna so su kawo gyara haka ne ko suna so su kawo gyara a kokarin kawo gyara suka kamo wasu 'yan mata guda biyu me laifinsu ɗaya ta yi ashar ta yi zage-zage ta yi batsa ta yi rashin mutunci ta yada kowa ya santa ɗaya kuma fitowa ta ce duk ma wanda zai aure ta ita ba za ta aure shi ba sai in ya yadda za ta auro ta ta matar wai sai wai ita lesbian ce kuma a ciki tace ita yan maɗigo ce wannan dalilin yasa aka kamo su suna tsare kawai ɗaya aka neme ta aka rasa kuma mahukunta suka suka ringa ba da contradicting statement wannan ya ce ba mu bane wannan ya ce ba mu bane wannan ya ce ba mu bane wani ya ce takarda a kawo aka fitar wani ya ce a'a kaza da kaza dan Allah duk waɗannan mutanen da suke cewa su ba su bane ko kuma a'a takarda aka kawo da guri kaza aka ce kaza dan Allah a shari'ar Najeriya haka ake fitar da mutum daga prison haka ake yi abu na farko kenan abu na biyu a cikin mutanen da suke da alaka da wannan abun gaba daya ba wanda yake shine superior wanda yake na sama wanda zai iya ɗaukan mataki akan wannan al'amarin to in akwai shi me yasa ba za su ba shi yasa za ga malam amin daurawa Allah saka mai da alheri wallahi abin tausayi ne a cikin wannan qadiyar abin tausayi ne shi yayi iya abin da zai iya mutane abin da ba sa ganewa a ka'idar dokar Allah al-qudratu manatu taklif sai kana da iko sannan ake dora ma dokar Allah da kansa ya la kallifin lahu nafsan illa aha to sun yi abin da za su sun kai kotu ba su ne kotu ba daga kotu an yi munamuna an yi waje da ita mai laifin malamin daura a nan mutane sai su fito wannan su ce ya sauka wannan su ce kada ya sauka duka waɗannan ba wanda ya laifi wanda ya ce malamin daura ya sauka bai laifi wanda ya ce kada ya sauka bai laifi amma ni ra'ayi na kada ya sauka saboda laraba suka ce wai wai ma la yudraku kulluhu la yutraku jullu da abin da ba za ku iya samun sa gaba ɗaya ba muna gane ha kai ne ka tafi neman dubu goma a kasuwa goma kake so ka samu sai ka samu dubu bakwai za ka karba ko ba za ka karba ba in ba karba ba ka da gida ba ka da kusi su kenan to dan abin da zai iya yi yayi amma nasihar da za ka yi shine mahukunta da gwamnati da alkalan da lauyoyin da attorney general da duk wanda yake da alaka da abin nan mu abu ɗaya za mu gaya masa shine ya ji tsoron Allah ya yi abin da ya dace don Allah zai tambaye shi a ranar alkiyama bayan wannan ba abin da za mu ce ma a ji tsoron Allah a yi abin da ya dace don Allah zai yi tambaya a ranar alkiyama duk wanda ya haɗa wannan maƙarƙashiyar in yana tunanin ba wanda ya sani to Allah ya sani ya alamu ka'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur Allah ya san komai kuma Allah ya san dalilin da yasa aka fidda ita kuma ni a gani na ita waccan da ba ta da gatan da za a fitar da ita ita ce makonta akai dan lokacin da aka kamo ta ma ba ta nadama ba amma yau na ga bidiyon ta ta yi nadama kuma Allah ya sa wannan nadama ta ta ta dore Allah ya sa Allah ya sa nadaman nan ta ta tore ta daina ta gyaru ta zama mutuniyar kirki amma ita wacce aka fitar kuma cutar ta aka yi domin an nuna mutuna da gata amma ta na saba wa Allah an ba ta lasisi ta saba ma Allah to ita ma abu biyu za mu mata abu na farko ta ji tsoron Allah ta daina yada irin wannan Allah baya son haka in Allah ya tashi kama ta za ta yi mamakin irin kamun da Allah zai mata to ta tuba tun kafin Allah ya kama ta manzo Allah sai salama ya ce inna Allah la yumli lidh-zalimi hatta idza akhadahu lam yuflitu Allah yana azzalimi talala yana mai laifi talala har sai ran da Allah din ya kama shi kuma annan ranar ba zai iya kwacewa ba manzo Allah ya karanta aya cikin suratu hud yace wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid kamar haka ne ubangijinka yake kama garin da ya zama ya yi zalunci in zai kama su ya kama su ya damke su irin damkar da ba za su kwace ba lallai kamun Allah mai raɗaɗi ne ko mai tsanani ne to da wannan kadiyar ba kadiyya ce ta siyasa ko ta gazagi wani ba a kadiyya ce ta duk wanda yake da hali a cikin wannan abun to ya yi abin da ya dace dan a samu saniti a cikin al'umma ita kuma ta ji tsoron Allah sannan kuma ku taya ta da addu'a so da yawa mun ga mutum yana laifi sai mu tsine masa a'a in ka tsine mai sai ya ƙara ɓanɗarewa a addu'a za ka masa dukansu da duk sauran 'ya'yan musulmi muna roƙon Allah ta'ala ya shirya mana da su Allah ya ɗora su a kan tafarki madaidaici Allah ya gyara musu rayuwarsu Allah ya raba su da irin wannan mummunan aiki Allah maɗauki sarki ya biya buƙatunmu duniya da lafiya wannan shine abin da ya kamata gare su mu yi musu addu'a kai ɗin da ka shirya wallahi Allah ne so ka shirya bagayen aljanna ba suna shiga aljanna wa kalu alhamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah sai sai mun gode wa Allah da ya shiryar da mu zuwa nan ba dan Allah ya shirye mu ba da mu shirya ba na kai da kake karatun Qur'ani kake zuwa majalisi kake kaza Allah ne ya so kai haka su kuma da suka fanɗare tsakanin mu da su sai mu musu addu'a Allah ya shirya su in Allah ya karɓi addu'ar mu kaga sai su shirya shikenan mun ci nasara sun dawo mutanen kirki amma kar mu tsiniwa ita kuma hukuma ta yi abin da ya kamata in ma ba ku yi abin da ya kamata ba Allah ya san ku ne kuka yi kuma Allah zai kama ku kuma ran da Allah ya kama ku wallahi Allah da ya kiyaye wa yustahabbu wa yustahabbu at-tatawwu bis salati bayna al-maghribi wal isha an so yin sallar nafila tsakanin magriba da isha an huzaifa qala ataitu an fa sallaitu ma'ahu al-maghrib yace naje gurin manzo sai sallama sai muka yi sallar magriba tare daga nan manzo fa salla ila ishai manzo ya ringa nafila har zuwa sallar isha'i kamar yadda yake cikin sunan Tirmidhi an gane da yayi magriba kawai sai a ga ta nafila har sai da lokacin sallar isha'i wa anasin fi hadhihi al-aya kai anas ma shi a fahimtarsa da wannan ayar ta tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya'malun to shi fahimtarsa wannan suna janye jikinsu daga shimfiɗa a cikin dare suna kiran Allah suna bautata masa a lokacin da suna tsoron azabarsa kuma suna kwaɗayin rahamarsa kala sai ce kanu ya tayakkaduna ma bainal maghribi wal isha yusallun sun kasance suna miƙewa suna tashi tsakanin magariba da isha suna sallah kaga fahimtar Anas tsakanin magariba da isha ake magana ta tajafa junubuhum duk da kuma fiya yawan sahabbai abinda suke cewa shine sallah cikin dare muna ganewa to yan uwa idan wannan shine karshen darasin mu a yau sai kuma idan Allah ya kai mu sati mai zuwa abinda na faɗa zama daidai Allah ba mu lada wani ya kuskure Allah mana afuwa wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh